واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا kuma ka yi haƙuri da maganganun masu ƙaryatawa kamar izgilancinsu da zagi kuma ka ƙaurace masu ƙauracewar da babu cutarwa a cikinta